يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون لقد أدرك العلماء لقد أدرك العقلاء منذ القدم أن الإنسان موكل بتعمير الأرض وإصلاح العباد وخلافة الله تبارك وتعالى فيها وقد أرشد الدين الحنيف إلى شيء من ذلك فقال عز من قائل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية تتلخص خلافة وتتلخص خلافة الله تبارك وتعالى وتتلخص خلافة بني آدم لله تبارك وتعالى في إصلاح أمور العباد في إصلاح البلاد وأمور العباد ولذلك أنزل الله الشرائع لترشد الإنسان وتقوده إلى ما فيه صلاح إلى ما فيه سلام خلافته فالشريعة أمر ونهي أمر ونهي وهدود وإرشاد وتوجيهات وتشتم وتشمل الأمور السياسية والأمور الاجتماعية والأمور الاقتصادية وهكذا وقد تكفل الشرع الحديث تنظيم الحياة ولم يتل ذلك إلى الخلق قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فأصبحت وخاصة في هذه الأزمنة وفي هذه الآونة الأخيرة أصبحت السلطات التشريعية تنتزع حق الله وتعتدي على قانون على القانون الإلهي وعلى الشرائع السماوية وتتجرأ على الله تبارك وتعالى بأنواع من الوقاحة ومجاوزة الحد وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحدوث شيء من ذلك وأن ذلك سيكون لا محالة روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير وفي الشامي بإسناد جيد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنكضن على الإسلام عروة عروة كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة فمعنى هذا الحديث كما قال شراح الحديث معناه ظاهر أن الإسلام كلما اشتدت به غربة كلما اشتدت غربته كلما كثر مخالفوه والناقضون العراه ومعنى عرى الإسلام أي فرائض الله التي افترضها على العباد وأوامره كما في حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر وروي عن غيره عن جابر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال قوم صالحون قليلون في قوم سوء كثيرين وفي رواية قال من يبغضهم أكثر ممن يحبهم وفي رواية قال هم يصلحون ما أفسده الناس وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وأولها نقطة الحكم ظاهره أن الخلق سيتوجهون إلى عدم الحكم به بشرع الله تبارك وتعالى وسينهمكون على الحكم بغير ما أنزل الله وهذا هو واقعنا اليوم والواجب أيها المسلمون اجتناب الأعراف والقوانين أي مخالفة لشريعة الله إلا ما اضطر المسلم إلا ما اضطر المسلم إليه مما لا مخرج له مما لا مخرج له فيه بقانون الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها إذا الحكم حكم الله والأمر أمر الله والشريعة شريعة الله والقول ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قول لا يستمد إلى قول الله وإلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل باطل باطل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه وساويس الشياطين قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال عز من قائل انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال جل وعز في الآية التي تليها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال في الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون جلت الآيات الكريمة على أنه لا حكم إلا لله الحكم حكم الله والشريعة شريعة الله أرسله أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله لإقامة أمر الله ولإقامة شرائع الله تبارك وتعالى بعث الله موسى وبعث الله عيسى وبعث قبل قبلهما أنبياء ومرسلون وبعث قبلهما أنبياء ومرسلين وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الآيات وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم محض العقوبة الدنيوية التي تنتظر من خالف أمر أمر الله وحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى ففي سنن ابن ماجه بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حديث الخسال الخمس التي وعد الله تبارك وتعالى المخالفين لأمره بها وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما إن تحكم أئمتهم بما بما أنزل الله وبكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم بل وحتى الكفار حددهم الله بذلك الشقاق إن لم يتبعوا ما أنزل الله تبارك وتعالى قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أيها المسلمون أيها المسلمون لقد ضج الإعلام المحلي بل حتى الإعلام الدولي بأخبار بأخبار حادثة جرت بالشهر في الأشهر الماضية في بلادنا وديارنا في مجلس الشيوخ المجلس التشريعي النيجيري بأخبار خطة قدمت لمجلس الشيوخ النيجيري من عضو المجلس من عضو المجلس التي جاءت من جنوب ولاية إيكيتي المسمات بأديون أوريجيني أو ما شاكل ذلك فحوى هذا الخطاب المقدم لدى المجلس التشريعي فحواه تسوية الفرص بين الجنسين وإلغاء وإلغاء وإلغاء كل الفوائد الناشئة من أساس الجنس ومما لا شك فيه أن هذه خطة راقصة على نغمة قرارات سنتها الأمم المتحدة منذ عام 1992 منذ عام 1992 تحت عنوان Convention of Elimination of on the Elimination of Discrimination Against Women التي اختصرت بسيداو وهذه الاتفاقية دعت إليها الأمم المتحدة منذ العام من العام المذكور وانضمت إليها مجموعة من الدول ومن ومن الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقيات المقررة من قبل الأمم المتحدة دولة نيجيريا التي سمح لها بالانضمام منذ عام 1985 وقد وقد وقعت دولة نيجيريا على هذه الاتفاقيات بدون استثناء وقد اشتملت هذه الاتفاقيات على قرارات كثيرة يعصو ذكرها في هذا المجال المختصر وفي هذه الخطبة المختصرة لكن فحوى هذا الخطاب كما تم أن ذكرنا هو إلغاء تسوية الفرص بين الجنسين جنس جنس الذكور وجنس الإناث وإلغاء كل الفوائد التي تكون من سبب الجنس بحيث تكون بحيث تكون المرأة كالرجل في الحقوق كلها وقد نصت هذه الخطة بمجملها على أمور سبعة أو ركزت على أمور سبعة سبعة وهي التسوية في الجانب التعليمي والتسوية في الجانب الوظائفي وكذلك التسوية في الجانب الصحي وكذلك التسوية في الجانب الحضاري وما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بأمور الحالة الاجتماعية والأمور الاقتصادية وهذه هي الأمور السبعة التي ركزتها أو ركزت عليها هذه الخطة وتتضمن هذه الخطة التي جاوزت المرحلة الثانية من النظر من قبل المجلس التشريعي النيجيري احتوت على ثلاثة أبواب و واحد وواحد وعشرين فقرة وكل فقرة من هذه الفقرات تحتوي على أمر إما أن يوافق الإسلام وإما أن يخالف الإسلام والآن الخطة قيد البحث من قبل مجلس الشيوخ ونتوقع ونتوقع النتيجة النهائية التي ستكون بعد القراءة الثالثة من قبل هذه من قبل هذا المجلس ولذلك رأينا أن ننبه الإخوة على الخطورة التي التي تضمنتها هذه الخطة وننبه الأمة على الواجب الذي يجب على المسلمين في هذه الدولة رؤسائهم ومرؤوسهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ذلك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وللحديث بقية الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقوى وجيه كما رد متقباتر a hukumar mu ومجدي subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam kuma ya sanya shi ya zama shine khalifan Allah a ban kasa wannan duka masu hankali na duniya sun haɗu a kan shanin wannan da tabbatar da wannan cewa ɗan adam shine khalifan ubangiji a ban kasa abu guda abin da halifancin mutum yake nufi a ban kasa ba wai yana nufin wakiltar Allah akan abin da Allah ba zai yi da kansa ba abin da yake nufi shine dan adam zai zo ya mamaye ƙasa. ya mulki ƙasa kuma ya ci gajiyar abin da Allah ya tanadar a cikin ƙasa ya gina ta kuma ya raya ta to amma gina ƙasar da raya ƙasar wanda ba shi kaɗai ɗan adam zai ci gajiyarsa ba dole akwai wasu halittun bayan ɗan adam cikin waɗanda suke da ƙarfi irin nasa da wanda suke da ƙarfi ƙasa da shi shi kuma cewa ɗan adam ko ƙudurarsa ta iko da kuma irada ta sha bambam tsakanin wannan adam da wannan adam ɗin ya sa ubangiji ya zaɓi ya sanya wa halitta tsarin da za su tafi a kansa wannan kuma wajibi ne halitta su tafi akan wannan tsari kamar da Allah subhanahu wa ya faɗa ya gaya wa ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamayi a ban ƙasa wanda zai ci gajiyar ƙasa ya gudanar da al'amura na ƙasa ya jagoranci ƙasa duk sun kasancewa wa adam khalifa ne a ban kasa wannan baya nufin cewa shi zai zauna ya yi imlaki yadda zai rayu a duniya kamar yadda bai ba da shawara wajen halittarsa ba to haka zalika ba a buƙatar shawarar ɗan adam wajen gudanar da duniya sai abin da Allah ya ga dama ya tsara daga cikin ma'anar halifanci a ban kasa shi ne tabbatar da tsarin Allah da kuma dokarsa shi yasa mutane suna fara canza tafarki sai Allah ya fara aiko manzanni kanan nasu ummatan wahida da mutane gaba ɗaya suna kan tafarki guda ɗaya na bauta wa Allah fa san ay fahtalafu kamar da ibnu mas'ud yake karantawa sai suka samu sabani suka fara sakin tafarkin Allah fa san Allahu nabiyyin sai Allah ya fara aiko annabawa mubashirin wa mundirin suna yin albishir na aljanna da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga wanda suka bi Allah suna tsoratarwa da gargaɗi da zan kunne ga wanda suka saba wa Allah cewa akwai rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali a duniya in suka cika bar tafiya aka kuma ranar alkiyama akwai fuskantar fushi na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan shari'ar ubangiji ba wai tana abin da ya shafi masallaci kawai ba da wajen ɗaurin aure da kuma wasu ɓangarori na rayuwa abin da suke nufi shine duka gaba ɗaya wata juz'iyya ta wani ɓangare na rayuwar ɗan adam abin da ya shafi sa ta jagoranci abin da ya shafi harkar ta tattalin arziki yadda zai siya yadda zai siyar yadda zai mu'amalanci abin da aka siya aka siyar sannan da rayuwarsa ta zamantakewa abin da ya shafi makwabtaka da sauransu da abin da ya shafi rikice-rikice da abin da ya shafi barna ta jini ko ta dukiya ko ta rayu da dukkan abin da ka sani ya shafi rayuwar ɗan adam da abin da ya shafi jagoranci da shari'a da alƙalanci duka gaba ɗaya shari'a musulunci ta zo da wannan tsarin kuma lokacin tashin shari'a musulunci ana magana akan shari'a da tafi dacewa da kowa ko kuma shari'a ɗaya ɗaya da ta dace kowa duk wanda ya wata shari'a da ba wannan shari'a ba su hakika ya fi shari'a da ba ta dace ba to a yau an waye gari saboda mataki na wayewa da ɗan adam ya taka yakan yi wato tsalle ya huce matakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa saboda abin da yake ribata na doka ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta talala da yakan yi wa mutum wanda ba da zarar ka saba wa Allah zai saukar da mala'ika a ɗauke ka a zama da kai dole sai ajalin ka ya fi kuma sai ka mutu sai ka ji wajen Allah su nan daga tarar da sakamakon sai dai Allah ya ga damar ya sanya ishara a kanka saboda na bayan ka da sai gaggauta maka hukuma tun a duniya wannan ya sa hukumomi wanda Allah subhanahu Ta'ala ya ara musu iko na tafiyar da al'umma da yawa daga cikin hukumomi in baka ce dukkan su ba sukan kwaci hakkin Allah subhanahu Ta'ala ko sukan ɗauki haƙƙin ubangiji kuma su sa wa kansu mayafi wanda ba wanda ya cancanta ya sifantu da irin wannan mayafin sai ubangiji subhanahu Ta'ala. wajen abin da ya shafi sanya wa mutane tsare-tsare da za su rayu a kansu kamar yadda muka sani wannan hakika wato wani lokacin yakan kai haɗi na rashin kunya da kuma bugan kirji da rashin ta ido wajen ɗaukar abin da na Allah ne subhanahu ala mutum ya ɗauka ya sanya wa kansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ya gaya mana cewa za a zo lokacin da za a saki shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala a kama wata shari'a ya zo su cikin musulun Ahmad da sayo ibn Hibban da isnadi jayyid hadisin Abu Umama Tanbani Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi Sallama yana cewa la tunqadanna ural islami urwatan urwa za a ɗauki igiyar musulunci a dinga kwanta kullum da yake jikinta ɗaya bayan ɗaya duk wani abu da Allah ya shar'anta mutane za su dinga bi suna kwance shi a hankali a hankali da zarar an kwance igiya ta sama in ta yi safa sako ko ta ware gaba ɗaya ya zanto amma daina aiki da abin da Allah ya saukar karkashin wannan igiya sai mutane sun to ma da cikin da wannan ta yi safa sako ba wai a dawo da ita ba a koma ta kasa tun da yanzu an rasa wannan ita ma a hankali a hankali sai a zo a dinga warware ta haka sai an warware musulunci gaba ɗaya sai an zo lokacin da mutane za su koma zuwa ga Allah da wuya ka samu wanda ke musulunci na hakika haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace awwalu hanatan farkon fikiyar da za a fara warwarewa al-hukm shine tsarin gudanar da duniya da kuma gudanar da mulki da gudanar da alƙalanci da kotuna akan tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora su saboda kuma matsayin mu na musulmai annabi sallallahu alaihi ya haska mana abu zai faru in ya faru ba wa mamaki tunda dama manzo Allah sama baya faɗar magana kawai don yana so ya faɗa sai dai in wahayi aka yi masa idan wahayi aka yi masa aka haska masa wani lokacin da nassin abin da Allah ya faɗa sai ya faɗa wani lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi sai ya faɗa gurgurdan umarnin da aka ba bashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ma'anar wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la tuka barna ummul islam ummatan urwa kamar yana haska mana ma'anar hadisi da Imam Muslim ya rawaito an rawaito shi da Allah ibn Umar an rawaito shi da Jabir da Abu Sa'id da sauran sahabbai cewa manzo Allah yana cewa addini ya fara a wani yanayi na bakunta da ba san shi ba a saba da shi ba wasa ya'udu qariban kama bada za a zo lokacin da addinin zai koma bako kamar yadda ya fara sai wanda Allah suna yake cewa fatuba madalla fatuba alheri mai yawa fatuba wata katuwar bishiya aljanna ta tabbata ko su tabbata ga baki daya ga mutanen da in an gansu saboda riko da addini akan ce musu waɗannan suna abin da ba a saba sabai saboda kwaɗayin su ma su shiga cikin wannan sifar sai suka ce ya rasu da suwaye al sai manzo Allah sallallahu ce waɗansu mutane ne na gari ma'ana wanda su duk ko da an canza abin da Allah ya saukar to su ba su canza ba suna nan akai kalilun amma ba su da yawa ina su su in kalili cikin mutane masu yawa mutanen banza a wata ruwa zara suna ce za ka ga in suka tashi tsaye wajen wato a gyara abin da ya lalace za a ga masu san masu san su ba su da yawa masu kinsu da faɗa da su su kuma su san su yawa a wata ruwaya manzo Allah sama ce su ne waɗanda suke guri su tashi su gyara abin da mutane suka lalata suka bata wayannan mutanen su ne zababbun da manzo Allah sallallahu alaihi ce su ne al-ghuraba to manzo Allah sama ce za a ko lalata tsari na gudanar da yadda Allah subhanahu wa tsarin gudanar da mulki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ƙarshen abin da daga shi an gama warwarewa shine sallah domin ita za ta yi saura har har zuwa ƙarshen duniya ba za a daina yin sallah ba amma za a zo lokacin da ita ma za a zo a canja ta watakila a daina yin ta irin yadda aka saba kuma wallahu alam zamanin yanzu ya fara zuwa an yi lokacin da mutum ya tashi saura kokarin haɗa kan larabawa a kan kalma ɗaya ya kirawo mutane a cikin misra akan cewa a zo a haɗu tsakanin balarabe kirista da balarabe musulmi a yi sallah raka'a biyu musulmai su yi wa Allah kiristoci su yi wa sayyidul masih lillah salata da sallah da da da a an fara canza tsarin da Allah subhanahu wataala ya ya shafi sallah an waye mutane suna bauta wa Allah da tsarin da za a tashi wannan tsarin ba da wannan ka shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo mana da cikakken tsari wanda ya ishe mu ba sai mun dauki wani tsari ba dukkan wayansu dokoki da ka'idoji dukkan wayansu a tsare-tsare wayanda kai tsaye suka ci karo da tsare-tsaren da Allah ya saukar to wajibi ne musulmi ya guje su gwargwadon ikon da zai iya kuna su idan yana da ƙarfin da zai iya canja su wajibi ne canja su ba su da ya fi a wajen Allah idan ba shi da ƙarfin da zai iya canja su da hannunsa to wajibi ne in dai ba zai rasa rayuwarsa ba ya fito ya ƙalubalanci waɗannan abubuwan in ko ba zai iya ba a ɓalbushe shi ne cikakken inda ya samu damar da zai iya kauce musu ya kauce musu ya ƙyamata abu a zuci kamar yadda sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata in ba haka ba kuwa in har mutum ya sallama ya kauyen sa akan wata doka ko wani tsari ba ya saba wa tsarin Allah da tsarin manzo Allah sallallahu alaihi bisa zaɓinsa zai iya kin duk wannan dokar kuma ya zauna lafiya rayuwarsa ta tsira addinin sa ya tsira mutuncinsa ya tsira kuma ya zaɓi cewa wanda ya wata dokar da ba ta Allah ba to haƙiƙa wannan mutumin ya tashi da sunan mumin sai dai zai nemo wani suna kuma daban Allah subhanahu wa ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minu fala wannan siratu ce da tadidin asal saura na rantsa da ubangijinka ba za su taɓa yin imani irin wanda za su je gaban ubangiji da shi a karɓe su ba hatta yi hakki mu fi ma shajara bayan sai faɗin har sun mai da kai kai ne alƙali da bagardama ta hanyar koma littafin Allah da ka zo da shi komawa zuwa da sunnar ka lokacin da baka da rai fi ma shajara bayan wani abu shiga ya shiga su na kuskure na sabani na shari'a na dokoki wannan shi ne mataki na farko tun ba la yi fi an fusi har da ne ma kafai sannan a mataki na biyu su ci cewa lalle wannan tsarin ya yi musu daidai ba wai dan an fi su ba yadda za a yi ba ne wai sun taslima sannan kuma ka mataki na uku su miƙa wuya su sallama su karba abin da ka zo musu da shi wanda da cika wannan ƙa'idodin guda uku ba to hakika ya bar abin da shi ne abin da mumini yake ya yi abin da ba na mumini ba wanda kuma ya fita daga cikin sunayen mumini sai dai a je a nemo sunansa a wani waje haka zalika Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin suratul ma'ida ayoyi a jere cewa hakika mun ka saukar da at-taura littafin da aka saukar da annabi Musa na asalin wanda babu canza canza a cikinsa wanda a cikin at-taura akwai shari'a da haske wanda annabawan da suka zo suka bi ɗauya zuwa ga Allah a yanzu da Allah ya aiko su da shi na asgamu. wanda suka zo bayan annabi Musa cikin waɗanda ba a saukar musu da shari'a ta su ta kansu ba kamar annabi Harun kamar annabi Ilyas kamar annabi Yunus da sauran annabawa da ba mu san su ba ma dukkan su sun yi hukunci da abin da yake cikin at haka zalika masu hankali da ilimi da imani cikin mutanen da suka biyo bayan waɗannan mutanen su ma yi kunci da abin da yake cikin attaura ba su saba mata ba haka zalika malamai cikin manya-manyan fada-fada na wancan zamanin waɗanda su gurɓata addinin ba kuma sun yi hukunci da abin da annabi musa ya zo da shi na littafi kuma sun jarraba sun ji daɗi sun tabbatar da cewa shi ne kaɗai tsari wanda babu kamar su tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu nauyi kiyaye littafin ta hanyar karanta shi da kuma sanya shi a aikace kuma sa'an da ranar alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe su ya tambaye su kuma su ba da shaida akan cewa sun yi aiki da aka babu hujja akan wanda bai aiki da abin da Allah ya saukar ba ko a wancan lokacin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa kada ku ji tsoron mutane ku da kuka fi wa'ancan mutanen ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni kadai za ku ji tsoro dan ni kadai nake yi wa mutum abin da ba mai fatarsa amma duk wani mutum da zai iya zare maka ido shi ma akwai mai zare masa ido wataƙila gwargwadon yadda kake yake so ka ji tsoronsa shi ma tsoron ka yake so yake ku daidai kana jin tsoronsa yana jin tsoron ka Allah subhanahu wa ta'ala ce to kuma kada ku siyarta yi cinikin ayoyi na da wani ɗan ciki kaɗan na jin daɗin rayuwar duniya ku da rayuwar duniya ya da rayuwar lahira da neman abin da yake wajen Allah sai Allah ya ce to duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba a tsarin tsarin rayuwa gaba ɗaya a tsarin kasuwanci a tsarin alƙalanci a tsarin gudanar da rayuwa ta zamantakewa komai da ka sani to hakika wannan mutane su ne azzalibai waɗanda suka yi abin da bai dace ba suka saki Allah suka kama wani zalunci ku shine kishiyar adalci sanya abu a wurin da bai dace ba wanda kuma in ya ci gaba ya ci gaba sai ya zama kafirci wal kafirun hum zalimi idan mutum ya amince ya yadda cewa akwai tsarin da ya fi na Allah kyau har zuciyarsa ta wannan ya kafirta idan kuma a zuciyarsa yana ga akwai wani tsari da zai iya daidai da tsarin Allah amma dai na Allah shi ne ya kyau sai dai wannan ba zai yi to wannan malamai sun ba shi hukunci da ya dace da shi gwargwadon yadda mutum yake kallon wani tsari wanda ya saba wa tsarin Allah gwargwadon hukuncin da shari'a musulunci bisa ga ƙa'idoji na malamai na malamai masana masu ilimi suka tabbatar sannan a gaba Allah subhanahu wataala bayan ya ƙara wasu bayanan ya ƙara kashe ya ce waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ba to hakika waɗannan su ne kabirai sannan ya ƙara ce musu su ne fasikai waɗannan sifofi ne guda uku mafiya munin sifofin da ake sifanta mace da shi fasikanci da kafinci, da kuma zalunci kuma duka sifofi ne na 'yan wuta sannan Allah subhanahu wataala ya ce hakika mun saukar maka da littafi bisa cancanta da ka cancanci mun saukar maka da littafi al'umma kuma tana buƙatar littafi dan ba za ta ƙararrawa ba littafi ba kuma da gaskiya don babu ƙarya a cikin littafin dan haka wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa cewa littafin kuma yana gaskata abubuwan da suka zo kafin shi na littattafai wanda suka tabbata daga wajen Allah suke amma sun shafe dukkan wani hukunci ko littafin ya shafe dukkan wani hukunci na baya ya mai da cikinsa muhaiminan alaihi kenan da haka Allah ya ce ka yi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar kan ka kuskura ka musar zuciyarsu saboda in aka ce za a musar zuciyar wani to kuma za a cutar da wani in aka ce shi ma wani za a kula da shi to za a cutar da wani da haka a tattara abubuwa Allah da ya halitta domin shi kaɗai ya kowa sanin abin da ya halitta ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa tausayin al'umma da bayi shi ma ya ja kunni ya faɗakar kan irin abin da zai biyo bayan sakin dokokin Allah da hukunce-hukunce kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Ibn maja wanda hadisin Abdullahi dan Umar wanda Ibn maja ya rawaito Abdullahi dan Umar ya ce muna tafamu goma dukkan su dattawan muhajirun ne ni kadai ne karami kenan a ma'anan maganarsa sai maza za su maki cewa akwai wasu abubuwa guda biyar ya ku ma'asharar muhajiri idan tulitum bihinna in aka jarrabe ku da wa'annan abubuwan kun kaɗai ƙarashin zancen na zai ce a'udhu billahi an la tudriku ma ina ina neman muku tsari daga ubangiji Allah ya sa kan tarar da lokacin da abubuwan za su faru sai wanda Allah ya jiyo su dan ta fara bashi ƙwarunan ta yi biha illa zuwa ƙarshe har can ƙarshe na biyar da ce ba yadda za a kace shugabanni su kyara hukuncin Allah su daina amfani da shi su daina tabbata doka da shari'a ta ubangiji face sai Allah ya sanya matsalarsu da bala'in zafin da junan su ke ɗauke da shi a zuciyarsu za su kare shi a kan za su zazzage shi a kan kawo misali shi ya to. in ka tashi ka fusata to akan dan uwanka za ka kare shi ma ka fusata sai ya kare akan ka sai mu zama marmara kenan nan cikin uwarki wanda kuma halin da muke fadawa ciki kenan kuma muke sake fada musallallahu salamata wal afiya kuma wannan tsarin kanka cewa ya shafi musulmai kadai har kafirai ma ba su shawara in suna so su rayu a duniya su zauna zaman duniya cikin jin daɗi da nutsuwa to su fi ɗara musulmai kuma kafiran lokacin annabi sallama sun jarraba haka da yawa abu zai faru ga taura da amma su wajen annabi sallama suna neman hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in amanu bi mithli ma amantu bi in sun yarda sun bi abin da kuka bi na alqur'ani da aka saukar to fa kadai ta sun samu shiriya akalla ko da shiriya ta zaman lafiya ne a duniya ba za su imani da Allah ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kuma ba za su ba abin da Allah ya saukar ba wa in tawallu suka fiye ba inna ma hum fi za su zauna a cikin sabani da rarrabuwa da rashin jin daɗi da rabuwa tsakaninsu da abin da suke so a duniya yan uwa wayannan ƙa'idoji da dokoki da takarwa da jan kunne da addini ya mana duka shimfiɗa ce akan abin da zai iya faruwa a ƙarshen zamani saboda Allah ne ya halice mu kuma ya san me zai kasance a kanmu kuma ya haska wa annabi sallallahu alaihi abin da ya haska masa shi kuma annabi sallallahu alaihi cikin maganarsa ta wahayi ya faɗakar da mu ya jawo kunnen mu to mu musulmai mu ya kamata a ce mun tashi tsaye gwargwado wajen rayuwa a ƙarƙashin inuwar abinda da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo mana da shi to amma sai muka waye gari a wannan zamani namu mai cike da shigoyi da matsaloli muka waye gari yau tun daga watan maris zuwa yanzu abin ya yi tsamari a watan june wato kafofin sadarwa da yada labarai suka kunshi wasu bayanai da suke da alaka da abin da yake faruwa khususan a majalisar dattawa ta najeriya sakamakon wani kudiri da aka gabatar a wannan majalisa wanda wata memba ta wannan majalisa din wacce take wakiltar kudancin jihar ekiti da take kudu maso yammacin najeriya mai suna adiyodin olujini wana mai kama da haka ta gabatar wanda aka yi wa ƙudurin suna da ƙudurin da yake daidaita tsakanin damammakin maza da mata da kuma watsi da dukkan wani abu da zai nuna bambanci ko ya rarrabe tsakanin mace da namiji wanda wannan wani kudiri ne da yake kunshe da sassa guda uku babuka guda uku wanda kowane babu yana kunshe da ‘ya'ya na sassa a cikinsa wanda muhimman sassan guda ashirin da ɗaya ne wanda ya mayar da hankali kan wasu abubuwa da suka shafi rayuwar ɗan adam wanda yake so a daidaita tsakanin mace da namiji a waɗannan sassan misali abin da ya shafi harka ta ilimi lallai ya bayanai da yawa kan cewa sai an watsar da bambance-bambance tsakanin mata da maza wajen ba su ilimi da kuma haƙƙin neman ilimi sa'annan kuma haƙƙin ɗaukar aiki ya zama wajibi dokokin sun nasarta cewa ya zama wajibi ya zama haƙƙin da namiji yake da shi abin da ya shafi harkar ɗaukar aiki bai zama sai ta ma tana da shi sa'annan abin da ya shafi harkar lafiya shine bangare na uku shi ma wajibi ne kulawar da namiji zai zai samu a cikin lafiya ta dole kira zama ta samu sa'an abin da shafi harka ta al'adu da kuma musharaka kan al'amura da suka shafi al'adu cultural practices wanda su ma aka nasanta wasu ayoyi a cikin dokar da suke nuna cewa dole a yi gyara a kan al'amuran wato a kan lamuran tafiyar da al'amuran mata a dangane da abin da shafi rayuwarsu a wannan ƙasa sannan abu na shida abin da ya shafi harka ta auratayya sannan kuma abin da abu na hukar abin da ya shafi harka ta tattalin arziki yake da alaƙa da zamantakewa socio-economic ground wannan su ne muhimman abubuwa guda bakwai da wannan kudirin ya nasarta amma mu abin da yan jaridu suka nakalto mana wanda shi ya fi tayar da hankali shine kadiya ta rabon gado wanda alhamdulillah malamai sun yi maganganu an yi kudubobi an yi maganganu an yi rubuce-rubuce a social network wanda ba musulmai ba masu tofa albarkacin bakinsu su a nan masallaci ma an yi kudu ba an yi bayani kuma alhamdulillah gwargwadon iyaka ana kokarin sauki da sai dai galibin mu abin da muka fi rankazawa a kai shine akan abin da shafi rabon gado wanda yanzu abin da bincike ke shine yunkurin da su masu san dokar tabbatar da dokar suke yi wajen ganin cewa dokar ta tabbata shine korewa mutane shigar abin da suke zato ta hanyar fito musu da abin da ya saba wa tunaninsu a cikin dokar misali in aka ce magana ce ta rabon gado cewa a daidai tabbace da namiji a rabon gado in aka ce to an janye wannan fakar inda ya bai ta ma an janye wannan fakar ta rabon gado yanzu shi kenan za a zartar da ragowar abu da suke cikin a kudurin da za a kashe bakin sanya ta dama iya abin da muka sanya a cikin dokar kenan abin da ya shafa da bangaren to a gaskiya kafin na je ƙarshen abin da nake so in faɗa dangane da abin da ya shafa concept na dokar kamar yadda lauyoyi da masana doka da shari'a suke faɗa ina so in kira zuwa ga al'umma a bisa matakansu na ɗaya dai kira zuwa ga 'yan jaridu wanda akwai su a nan tare da su akwai wanda suke da alaƙa da su kuma bayani ya kan isar musu cewa 'yan jaridu musamman musulmai a cikin su ji tsoron Allah su sani cewa canja surar abu ko labari ko ma menene juya shi daga asalin manufarsa ta asali domin cimma manufarka ko manufar iyayen gidanka ko manufar kasuwancinka ha'inci wanda kuma Allah baya san masu Kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa in ma takafanna min qaumin khiyaratan fambit ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbu al-khayrin wani lokacin da yawa ɗan jaridu suna sanin implication suna sanin matsalar da ke tattare da abu to amma su matsalar ba ruwa su domin a cikin su su ma aka samu kwanata su wannan ba shi ne a gaban su su abin da suke shi ne tallata labarin domin ƙara wato kambama gidajen jaridunsu da kuma kafofin sadarwa su Ya aka mu yanzu kawai abin da muka sani cikin ta wani yan jaridu abin da shafi harka da bangare yawa yawan jaridu su haka yato mana a ƙiƙar abin da doka ta faɗa ba domin mu da muke kamar a ma mutumin da yake ba shi da ruwa da take akan sani ko gudanar da doka ya fahimci hakikalin wajibinsa da gane da abin da shafi wannan doka wannan na farko kenan ya zama wajibi yan jaridu masu tsoron Allah a ciki su dinga wayar da kan masu matsala a cikin su domin jin tsoron Allah akan abin da yake da alaka da maslaha al'umma da kuma maslaha addini kada su kuskura su da maslahar su da maslahar jirgin su akan abin da shafar da addini sana abu na biyu kira zuwa ga lokacin al'umma baki ɗaya wani lokacin muna nasihofi wani wani kufufi rama lokacin da aka gwada wani abu ko lokacin da abu ya taso mukan jahilci mai haƙƙin mu ma mai yadda kamata mu kawai da zarar an haska maka abu a madadin ka tashi ka yi abin da ya kamata ko ka komar da shi zuwa ga masu masaniya a kan abin to sai ka tashi ka fara son zinuwa da la'ana wanda ta ta tashi tasirin ta kuma kai ma zai iya dawo maka ubangiji subhanahu ta'ala sai idan ja'akum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi yawancin abu ya faru ko na kwanciyar hankali ko na tsoro da damuwa sai a fara yada shi ba tare da an tsaya an ji hakikan abin da masana malamai suke faɗa ba Allah subhanahu wa ce da za su dawo da shi izuwa masana a cikin su masu ruwa da tsaki wanda za su tsaya su tantance daidai da ba daidai ba to da masu iya tato bayanai a cikin gundarin bayani da magana za su san me ya kamata a yi saboda ya zama wajibi mu ga magarin mutane da dinga komar da maganganu zuwa ga masana da masu ruwa da tsaki da malamai domin ba mu asalin hanyar da ya kamata mu sannan kira na uku zuwa ga malamai da masu faɗakarwa da duk wanda yake da damar da zai iya tsayawa a gaban al'umma cewa nauyin da yake kan malamai a wannan zamani ƙalubalen da yake fuskantar su ya sha bambam da ƙalubalen da yake fuskantar su a kowane lokaci wajibi ne malamai na farko su ji tsoron Allah su ƙara sawa a cikin zuciyarsu cewa duka abin da ya shafi al'umma ya shafe su to in ku har abin da ya shafi al'umma ya shafi su to ya zama wajibi su tashi tsaye ko dai ga baki su ko su wajen sanya wani tsari da zai dinga ba su cikakkiyar masaniyar abin da yake zuwa yawo wanda abin da kai ci da wahala ka samu wata ƙungiya da cikin ƙungiyoyin addini wacce za ta ware wani waje na musamman na rasar wanda zai dinga saka ido akan abin da zai iya zuwa ya dawo wanda idan abu ya faru za a tara masana abin su ba da bayanin sa'annan malamai su tashi su yi abin da ya waje ba kansu yanzu wannan kadiya da ta taso da a ce kungiyoyinmu na addini da dukkan sunayen su za su taru su tara masana doka da shari'a legal practitioners su kalli dokar su ba ta shari'i da bayani da yaransu na masana doka tunda su aikinsu kenan in sun ba ta shari'i sun sharhance ta sannan su dawo da ta majalisar malamai su kuma malaman suka bi wannan shirin su ga me ya saba wa addini menene kuma ya daidai da addini duka abin da ya saba wa addini su ɗauko ayoyi da hadisai da bayanai wanda za su nusantar da su shuwa da kuma jagoron akan su ji tsoron Allah kuma ayoyin su dora su akan wato su dora su dau hannayen su dora su akan koyarwa ta Alƙur'ani da Sunna kuma sa'annan su aike da sako na musamman da yawon al'umma tunda ba da jagorori ne su jagoro ne da Allah subhanahu wataala ya naɗa su wanda in sun yi a tara taro na 'yan jarida a sanar da su ga matakin da malamai suka ɗauka wala da wasu al'amura su kai yanzu ba da su kansu masu dokar in abu ya faru sai sun bibi malamai da kuma su ji wani irin matakin ya kamata a ɗauka sannan abu na hudu kira zuwa da su shugabannin wanda su suka kowa ne ya zama wajibi su tsoron Allah wallahi tallahi sai Allah ya sai da su ranar alkiyama ya yi musu tambaya tun daga ranar da aka zaɓe su suka fara aiki har zuwa ranar da za su koma zuwa da Allah ko ranar da za su bar aiki a kan wani irin yunkuri da wajen kiyaye al'amanar al'umma su mun sha ganin dokokin da sai bayan dokokin sun nuna muke gane mummunan tasirin su akan al'ummar musulmi wa mun sani walan tarda anka yahudu nasara hatta tattabi'a millatahum wa wadu law takfurun ba yadda za a yi halin so ka zauna lafiya a halin kana bin addini ka dole duk abin da zai iya kawo maka cika akan addinin ka sai ya yi kokari ya zo maka da shi domin ya raba ka da Allah ka ya raba ka da jin daɗi da kwanciyar hankali ya zama wajibi shugabannin su san da wannan su sani cewa zaman su akan wa'annan kujerun al'umma suke wakilta ba na buƙatar sai na maimaita abin da malaman ka faɗa a baya amma kaɗan daga cikin shawarwarin da ya kamata a ce an ba su na ɗaya idan doka ta zo da yawa da cikin su kusan da doka ba duk da ba kowanne ne a cikin su ya shiga aji aka koya masa abin da shafa harkar doka ba dan me kana shugaba kana sanin ko kana dan majalisa musulmi ba za ka ɗauki masanin doka musulmi ne wanda yake kishin al'umma su kuma wanda ba zai ci tsoron da ba zai kalli abin da zaka bashi bai gaya maka gaskiya in abin ya faru kafin ka ce wani abu yarda ko rashin yarda ya fara gaya maka abin da ya kamata ka ai kana da likita ko ya ka wani abu ya kan taso maka ko abin da ka da likita ya gaya maka dan me mutanen kudu suke iya bakin kokarin su musamman wanda ba musulmi a cikin su wajen ganin sun kiyaye abin da zai iya kiyaye al'ummar su mu kuma namu suke wasa da wasu irin wannan haƙuri wannan na ɗaya kenan sa'annan na biyu tafiyar ku majalisa musamman yan majalisu na ƙasa masu wakiltar mu a ƙasa a abuja da sanatocin mu tafiyar ku ba shi yake nuna shi kenan an samu gab tsakanin ku da malaman ku a cikin al'umma ba da yawa da cikin su wayannan matsalolin da suka faru sai malamai da suke neman su masu kishi a cikin malaman suna tambaye su wai yaya kaza yaya kaza a madadin su su dinga bugowa su to abu ya taso mun an mana sharhin dokar a dokance tana nufin kaza da kaza da kaza amma me hukuncin musulunci akan kaza da kaza da yawan sun suka bugo maka wani abu ne idan shiga tsakaninsa da matarsa matarsa biyu wata kila wannan ta ce hakin ka kaza wannan ta ce ce bari abu ga mara wani abu da hankali dan ki zama mai za a ci ko wani abu da ya rikin ce wani abu amma akan abu da shafi gudanar da mulki kai ka ce malamai su san komai a wannan babu ba to ya zama wajibi su tsoron Allah ah, sannan kuma al'umma ku sani cewa inda mai makirci ya kai makirci in dai so ya ga ya bisa shi ya sai musulunci to bisa ba Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin sai ya cika addininsa da addininsa kuma da haskensa ko da kafirai mujrimai mushrikai sun yi sa'annan kuma alƙawarin subhanahu wataala ya gama cewa walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila amma wannan ba ya nuna musulmai ba za su sha wahala ba sakamakon sakin dokokin abinda suke faɗa masana doka cewa asali sabbin ke duniya a wata ittifaqiya da cikin adad ɗari tara da casa'in da biyu wanda wannan ittifaqiya da ake cewa sindawa a ittifaqiya ce da a abu abin da shi ne wurgar da dukkan wani abu da zai iya tantance tsakanin mace da namiji don kai da abin da shafa amfana da albarkacin duniya ko kuma dangane da gudanar da rayuwa da kuma jin daɗin rayuwa wanda ya kawo fakara da yawa da yawa kuma ya bada dama akan dukkan wata ƙasa da take da alaƙa da nasa dukkan duniya in ta so za ta iya rattaba hannu in ta so kuma za ta iya cewa na tsallake doka kaza da kaza da kaza da kaza ban da ita wanda ƙasar mu ta Najeriya bayan an tabbatar da dokar da wa'ansu 'yan shekaru tana ɗaya da cikin ƙasashen da suka rattaba hannu akan ita wannan doka ta sigawa wanda wannan doka ta sika ko wannan kudirin da aka gabatar da shi a gaban majalisa wanda shi ne nasanta ma ƙarara cewa mace da namiji za su zama daidai a kan rabon gado ya ji kira zuwa ga adalci a kan abin da shafi rabon gado amma duk da haka fakarar da yake kunshe da su na sharri wasu ma sharrinsu a ciki ya fi sharrin a ce za a daidaita mace da namiji a kan abin da shafi rabon gado to wannan asalin sama abin da shafi doka kamar da su masanan suke faɗa wanda kuma suna jiki ba daidai ne sai su gyara na ɗaya ne ya ci karo da addini wannan kuma duk abin da ya ci karo da addini a matsayin mu musulmai muna da damar da za mu iya tashi mu kalubalanci abin mu ce bai yarda ba sannan kuma ta fuskar doka shi wannan ƙararin da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar ƙararin ne wanda za ka iya kiransa da suna international law wanda international law kuma baya cikin masalin hanyoyi na tabbatar da doka a najeriya sai dai fa idan ita najeriya din ta ɗauko shi ta yi localizing ɗinsa ta yi masa doka ya ta gyara shi ya yi daidai da tsari. wanda da a ce wannan gudun tintintintini najeriya ta ɗauki wannan faɗarar ta mai da ita dokar da za ta dace da ita a cikin gida to da sai a ce wannan ma yana cikin sources na na tabbatar da ka'ida da kuma doka a kan shafi Najeriya wanda guda biyar ne masana doka da shari'a suna faɗa kuma sa'an nan a sashe a cikin constitution na Najeriya ya tabbatar wa da kowane ɗan Najeriya gudanar da addininsa kamar yadda addinin nasa ya tsara wanda wannan kuma yana daga cikin hukukul insan a ba ka dama ka yi addinin ka yadda addinin ka ya ce kuma hukukul a haƙƙi na addini is absolute haƙƙi ne da bai halatta wani ya zo ya yamushe shi ko ya taɓa shi ta ko'ina ba wanda da za a dogara da constitution ma a ce a tsaya a kyala abin da ya shafa da addini mu masu addini mu za mu ake da addini to ya cikar da dokar constitution domin wannan ya keta haƙƙin ɗan adam wajen ba shi damar ya yi abin da allansa da ya imani da shi ya ce masa ne sa'annan kuma shi constitution ɗin na najeriya da kansa shine ne ya nassanta cewa babu shi wannan constitution din yana da karfin da babu wani abu ya kai shi kan a ma'anar doka a sashi na farko na constitution sannan kuma a sashi na biyu yana cewa dukkan wata doka da ta shigo ta ci kowace irin ce a yadda yake cewa ta ci karo da tsari da dokar constitution to kowace irin doka ce za a taka mata doki a dauki abin da shafi constitution to mu duk abin da wannan fakaratun da karatun suka kunsa wanda ya ci karo da dokan mu ta addini musulunci ba mu yarda da shi ba kaga wannan ya ci karo da sashi na farko da kuma sashi na biyu na constitution ɗin Najeriya wanda yanzu da shi ake yi wannan abin da lauyoyi suke faɗa ke to ku in dai haka ne to abin da muke kira zuwa ga tabbatar su mu shi wajibi ne duk da an ce yanzu dokar ta tsallake karatu na ɗaya ta tsallake karatu na biyu a yanzu haka tana karamin kwamiti na musamman domin tattara abubuwan da su ah, majalisar dattawan suka faɗa sa'annan kuma da ƙari a kai domin a kawo shi zuwa karatu na uku sa'annan kuma a tura zuwa jin ra'ayi kan mutane sannan ya zama doka akwai mataki in tsayi kafin abin ya girku ya zama abin da zai zama to amma abin da muke cewa shi duk da cewa a cikin kudura kudura akwai abubuwan da sun dace da addinin musulunci amma mu dama asali ba ma buƙatar a yi doka sa'annan a kan su dama muna da dokanmu da tsarin a kan cewa ba a yadda a cutar da mata ba ba a yadda a tauye musu haƙƙinsu ba ba a yadda a yi musu kaza ba a yadda a yi musu kaza ba suna da haƙƙin lafiya suna da haƙƙin ilimi ƙarfin ilimi a kulle musulmi duk inda aka ambaci namiji to mace mata shiga ciki sai iya inda aka cire mace wannan kuma kai nazari da zurfi za a ga akwai fa'ida wajen cire mace abu na ƙarshe kira da zuwa ga dukkan wani mai ruwa da tsawon majalisar dokokin ko majalisar dattawan ko ma wace majalisa ce akan cewa su ci koran Allah su sani cewa musulmai da suke rayuwa a wannan ƙasa gabaki ɗayansu suna fifita ubangijinsu da addininsu da ƙa'idojin da addininsu ya bayar fiye da koma taɓa addininsu taɓa zaman lafiyarsu ne da kwanciyar hankalinsu addinin su ya ba su damar tsayawa tsayin daga wajen kare dokokin Allah da kuma dokokin shari'a su ta musulunci wanda kuma constitution ma bai hana su kuma yana daga cikin hanyoyi na tabbatar da doka a Najeriyance wato lura da la'akari da abin da shafi shari'a musulunci da kuma rabuwar al'adu idan su waɗannan ɗan majalisun an ce ita wannan da ta gabatar cewa su a locality su gaba ɗaya ma mace ana gadanta ne ba a barin ta ci gado to suna da majalisar su da dokoki kuma muna da tsari na customary law dan me wannan dokar ba za a je a imposing ɗinta a tsarin su na a custom sun su da dokokin su kuma misali ba za su kai musulunci ba wanda idan aka ɗauko ta hasali ma tunda akwai bambancin addini bai kamata a ce doka irin wannan take taɓa addini a ce ɗaya ɗaya doka ba ce a Najeriya fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu tare da addinin mu Allah dukkan abin da zai raba mu da addinin Allah subhanahu wataala kai mana maganin sa Allah subhanahu wataala ka sa mu koma zuwa gare ka kana mai yarda da mu Allah subhanahu wataala muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da su da sifofinka mafiya ɗaukaka Allah ka saukar mana da zaman lafiya a cikin ƙasarmu Allah halin da ciki na lalacewar tattalin arziki Allah subhanahu wataala ka magance mana Allah dukkan waɗanda za su iya kawo mana matsala a rayuwar ta addini ko a cikin ko a wajenmu Allah ubangiji kada ka ba su iko masu shiruwa a cikin su Allah ubangiji ya shiryar da su marasa shirwa kuma Allah ya mana maganin su Allah ya haskaka wa malaman mu ya ba su ikon faɗin gaskiya mu kuma Allah ya ba mu ikon karɓar gaskiya da kuma aiki da ita Allah muna roƙon ka dukkan wani alkhairi da annabi ka manzan ka ya roƙe ka Allah mu ka ba mu Allah ka tsare mu ka raba mu da dukkan wani sharri da manzan ka annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ya roƙe ka tsare كما gare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Thank الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة